Wasiƙar Bulus zuwa ga Galatiyawa Sura ta ɗaya Daga Bulus manzo ba kuwa manzon mutum ba, ba kuma ta wurin wani mutum ba, sai dai ta wurin Yesu almasihu da Allah Uba wanda ya tashe shi daga matattu, da kuma dukan ’yan uwa da suke tare da ni, zuwa ga ikkilisiyoyin ƙasar Galatiya, alheri da salama na Allah Uba su tabbata a gare ku, da na Ubangijinmu Yesu almasihu. wanda ya ba da kansa saboda zunubanmu, domin ya cece mu daga mugun zamanin nan, bisa ga nufin Allahnmu wato Ubanmu. Ɗaukaka ta tabbata a gare shi har abada abadin amin. Na yi mamaki yadda nan da nan kuke ƙauracewa wanda ya kira ku bisa ga alherin almasihu, har kuna komawa wata bakuwar bishara, alhali kuwa ba wata bishara daban. sai dai akwai waɗansu da suke ta da hankalinku suna son jirkitar da bisharar almasihu amma ko mu ko kun wani mala'ika daga sama in mu zai yi muku wata bishara daban da wadda muka yi muku to ya zama la'ananne kamar yadda muka faɗa a da haka yanzu ma nake sake faɗa cewa kowa ya yi muku wata bishara daban da wadda kuka karɓa to ya zama la'ananne to wato ni son mutane nake nema ne ko kuwa na Allah, ko kuwa ƙoƙari nake yi in faranta wa mutane zuciya, da har yanzu mutane nake faranta wa zuciya, ai, da ban zama bawan almasihu ba. Ina so in sanar da ku 'yan uwa, bisharar nan da na sanar ba ta ɗan adam ba ce, domin ba daga wurin mutum na samo ta ba, ba kuwa koya mini ita aka yi ba. sai dai ta wurin bayyanar Yesu almasihu a gare ni ne na same ta. Kun dai ji irin zamana na da a cikin addinin Yahudanci, yadda na riƙa tsananta wa ikkilisiyar Allah ƙwarai da gaske, har ina ta watsa ta, yadda kuma a cikin addinin Yahudanci har na tserewa yawancin tsararraki na a cikin mutanenmu, na himmatu ƙwarai da gaske ga bin al'adun kakanninmu. Amma sa'ad da shi wannan da ya keɓe ni, tun kafin a haife ni ya kuma kira ni bisa ga alherinsa ya ji daɗin bayyana ɗansa a gare ni domin in sanar da shi ga al'ummai ban yi shawara da ɗan adam ba ban kuma je urshalima wurin waɗanda suka riga ni zama manzanni ba sai nan da nan na je ƙasar larabawa sa'an nan na komo damasku bayan shekara uku kuma sai na tafi urshalima ganin kefas na kuwa kwana goma sha biyar a gunsa. amma ban ga ko ɗaya a cikin sauran manzanni ba sai dai yakubu ɗan uwan ubangiji abin nan da nake rubuto muku fa ba ƙarya nake yi ba a gaban allah nake faɗa daga baya kuma na tafi ƙasar suriya da ta kilikiya amma kuwa ikilisiyoyin almasihu da suke a ƙasar yahudiya ba su sanni ido da ido ba tukuna sai dai kawai sun ji an ce wanda da yake tsananta mana gashi a yanzu yana sanar da bangaskiyar nan da da yake ta rusawa, sai suka ɗaukaka Allah saboda ni.